Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali nake farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka kammala gasar AFCON. A daren jiya Lahadi ne dai aka kammala gasar lashe kofin Afirka wato AFCON karo na 34 da ƙasar Ivory ta karɓi bakunci kuma daga bisani ta lashe gasar. A wasan ƙarshe da aka fafata tsakanin ƙasashen Najeriya da Ivory Coast, Najeriya ce ta fara zura ƙwallo ta hannun Williams Akon tun kafin a je hutun rabin lokaci. Sai dai bayan dawowa daga hutun rabin lokaci tawagar ta Elephant ta farke ƙwallon nata ta hannun Kese kafin daga bisani a mintuna na 81 ta ƙara ƙwallo ta hannun Sebastian Hala. wacce kuma ta bata nasara. ko yaya 'yan najeriya suka ji da wannan rashin nasara da suka yi a wasan karshe ga abin da wasu suka shaida shirin duniyar wasanni suna rafiyar ne ba abin da zan ci amma da cewa sun da cewa to tun da mun zo sai kan ba masalla duka abin da ke fara kwallo ne kwallo tana kasara da kowa sunana sani imam ban taba tunanin cewa za ta kaya haka ba kafin mu kai ga yin sharhi kan yadda gasar ta gudana ga abubakar isa dan dago daga jihar kano inda ya shirya mana wata tattaunawa kan yadda wasan karshen ya gudana. to jim kaɗan da tashi daga wannan wasa muna gidan kallon yalo maselo da ke unguwar ciranci a birnin kano kuma domin wannan tattaunawa ina tare da aliyu dan sarauniya da kuma umar inyamuri da ke ciranci da abba ozil wanda aka sani da masta to bari soma da kai aliyu dan sarauniya gashi ta faru ta kare kwadibowa masu masaukin baki sun dare da wannan kofi a naka ganin me ba su wannan nasara dama ana cewa ka guji mutumin da yake dan alfarma kaman yaya to ai kaga an riga an cire tun daga rukuni mm. sai wani dama ta basu suka fito to wannan fitowar dama ni na ji a jikina tun farkon wannan abun na ce Allah saka a irin ta Portugal kai ka ji a jikinka gaskiya dai abun na ji shi saboda yanayin yadda wasannin ya kama a farko ba su samu dama sun yi abin da ya kamata ba suna ganin wannan dama ce da suka samu su nuna kwazon su sosai to shi sa suka dage sosai suka yi abin da ya kamata to ka ji abin da Inyamur ya ce kai kana bayan shi eh gaskiya ni ma ina goyon bayan sa saboda duba da yanayin tunda suka fito suka samu suka sallami coach din su suka ba wannan rikon ƙarya saboda gaba ɗaya sun nuna cewa su fa da gaske harkar suka fito yi idan na dagare ka dan sarauniya hmm. tunda ta faru ta kare me ya jawo Najeriya ta rashin nasara gaskiyar magana ni sai nake gani kamar sakaci ne na 'yan wasa kamar kaka baya da za a kai kwallo har a kai minti hamsin da wani abu a yi zama na kawo koma ka tare a baya kuma duba da cewa mai korar da kungiyar najeriya sai nake ganin kamar ba shi da kwarewa mm. in ba rashin kwarewa ba ta yaya za a yi ga matsaltsalu kana gani kamar an takure mu ana ta buga mana hafil ko kwatafil ya kamata ka yi wani abu na tunani ko shawara ga mataimakanka ka canza salon wasa laifin fasero yake nan da laifin sa in ya amurka fa ka yadda eh da laifin sa shi amma ba laifin sa bane shi kadai akwai mm. laifin yan bayan mu da attack da midfield din mu gaba ɗaya mun zo ba ma buga bal an danna mu yanayin yadda muke buga bal din kamar ba Najeriya ba amma an kafa da haka kamar kenan ƙungiyar eh. ba ta yi abin a zo a gani ba ka yadda a gaskiya gaba ɗaya dama ba laifin kwaci bane ba gaba ɗaya laifin yan bal din ne su suka cuce mu Mm, to amma kuma a iya cewa wasu daga ciki sun yi kokari eh akwai wanda zaka ce sun yi kokari gaskiya dai a fes sabuwa da ake bugawa lokacin da muka yi sa kwallo guda daya muna buga wadda daga baya kuma sai muka zo gaba daya muka rasa ma me muke buga dan ya kallo dama ya koma kan osmehin yayi abin da kuke so koko koko har yanzu da gyara gaskiya da gyara duba da irin bal din da aka san Omisimihin ya buga a lokacin da yake kan agonsa na yi tunanin zai fi haka a wannan kaka to a yi a haka a ce inda kungiyar su ce ta napoli irin baldin da yan baldin din suke buga a kungiyoyin su na nahiyar turai in sun zo najeriya ba su haɗa kai sai irin wannan abubuwan ka yadda ya samu mataimakan da zai abin da ake so eh gaskiya ya samu mataimaka saboda idan ka duba za ka ga kamar Alex Obi a Fulham yana yin bal kamar ransa zai fita amma a nan din fa shi ya samu mataimakan da ya kamata ya abin da dan Saroni yake ni eh, ya samu mataimaka saboda ba kalabal din da ba ba shi ba amma ni sai nake ganin kamar ba laifinsa ba amma kai ya kake gani gaskiya dai wannan abin da ake faɗa na ya samu abin da ya kamata ya samu a Najeriya gaskiya da matsala bai sami yan baɗin da ya kamata ya samu ba yan ballin da suke Najeriya da wanda suke na poli da bambanci da na Najeriya to yanzu gaba ɗayan ku eh. kuna ganin cewa wannan tawaga ta najeriya ta cancanci a batta ko kuwa a rushe ta a ni gaskiya ba na sa a rusa tawagar najeriya abinda nake so najeriya ta yi a sallami mai horar da kungiyar a kawo dan kasar najeriya saboda kawo dan kasa shi zai kawo yadda sauran kasashe suke kawo a dan sarauniya kamata ya a ce an yi garan bawul dan tsaya ka ji ozin ba wai ganin bawul muke bukata a najeriya ba muna bukata a kowanda sai an karkade su gaba daya suna bukata canji to tsufa ne yawa yawa tawagar yawa ko kuma tsufa ya yara ne matasa a cikin kungiyomin ta najeriya ya kamata matasa a na taro irin yan home base din nan su ma a ba su dama a nemi koci a dan kasa najeriya wanda zai rinka yawo a league din najeriya kungiya kungiya yana eh, zakulo matasa zakakurin yaran yan wasa to dan sarauniya ya kawo magana wato kenan rashin bawa yan gida dama ma ya kawo na kwarai ko wannan yana daya daga cikin matsalar da muke fuskanta a kungiya ƙwallon kafa ta Super Eagles. gaskiya dai magana da dan saloni ya faɗa magana ce ta gaskiya ya kamata a ce mu ma mu gwada kwace-kwacen mu na nan gida Najeriya to to mu dawo kan ita wadda ta yi nasara eh. elephant me za ku ce da ita ya kuka kalli tawagar ina taya su murna dalili sun yi abin da ya dace sun fitar da kasar su kunya sun fitar da magoya bayan su kunya balci aka yi ta a kasar su kuma suka jajirce suka nuna amfani da damar suka yi amfani da su eh gaskiya ni kaina na taya su murna saboda sun nuna cewa za su iya to gaskiya muna taya su murna sosai amma dai ba haka muka so ba kamata ya ce mu muke taya junan mu murna to muna godiya kwarai da muka kasance tare da dan sarauniya da ozil da kuma inyamuri an gaida ya malashi an dai faro wannan gasa ce a ranar 13 ga watan janairun da ya gabata inda kasashe 24 suka fafata a wasanni 52 kuma an samu nasarar jefa kwallaye har 119 wanda hakan ke nuna cewa an samu ƙarin kwallaye 19 a kan 100 da aka jefa a gasar da aka yi a shekarar 2021 da kamar ta karɓi bakunci. Masana harkar wasan kwallon kafa irin su Umar Sama'ila Gumau na kallon gasar Afcon na wannan kara a matsayin wacce ta ɗarau masa'a musamman idan aka yi la'akari da alƙalancin gasar da nuna bajintar da 'yan wasa suka yi da kuma irin makudan kuɗin da aka kashe wajen gudanar da ita lamarin da suke gani a matsayin kwalliya ta biya kuɗin sabulu gasan cin kofin nahiyar afirka afcon ta 2023 gasa ce da tarihin afirka ba zai taɓa mantawa da shi ba daga abubuwan da alƙalan wasa suka yi musamman wanda suka sa ido a manhajan var da kuma irin kwallaye da kuma sababbin 'yan wasa da a gani a wannan nahiya abin da a ce dai sai san barka kuma gasar nan da aka yi a ƙasa ivory coast dole a jinjina wannan ƙasa da ta ɗauki nauyin wannan gasa ganin cewa filayen wasannin sun ƙayatar kuma waɗannan ƙasashe da suka fafata kowanne ta yi wannan gasa kan jiki kan ƙarfi domin ta ga ta ɗaukaka ƙasarta ko kuma ta ba wa 'yan ƙasarta farin ciki sai dai a nawar ra'ayin wanda ta lashe wannan gasa in ka gan shi a rubuce zai wahala ka yadda cewa wannan ƙasa ta ivory coast ita ce ƙasa da ta fi kowace ƙasa ta karu gani a wannan gasa sabida ƙasa ce da a wasan rukuni wasa ɗaya kawai ta samu nasara a cikin wasan da ta samu rashin nasara kuwa ƙasar equatorial guinea ta lallasa ta da ci hudu da nema sai dai a duk wasannin da wannan kasa ta buga ta Abirkos babu wasan da aka ga ta fito ta fafata kan jiki kan karfi irin wannan wasan karshe inda suka samu nasarar doke Super Eagles ci biyu da ɗaya. To idan muka duba irin kwallaye da aka zira a wannan gasa Insuwe mai kai kura na tawagar kasar a equatorial guinea wanda shine dan wasan da ya fi kowane zira kwallo a wannan gasa to abin mamaki shine a kungiyarsa da yake fafata a kasar spaniya yana bugawa ne a matsayin mai tsaron baya amma kuma ya zo gasan cin kofin nahiyar afirka ya buga gaba kuma ya zama dan wasan da ya fi kowanne zira kwallo a gasar da akwai yan wasa kamar su victor osimhen 'yan wasa kamar su Muhammad Sala 'yan wasa kamar su Sebastian Hala da sauransu waɗanda gogaggu ne wurin zira kwallo kuma idan har za a ci gaba da bin diddigi da kuma bin tsare-tsare da aka yi wurin assasa wannan gasa to za a iya ce kwallon kafa a nahiyar Afirka za ta iya jan ragamar wasanni a duniya. Mai tsaron bayan tawagar Super Eagles William Ekonne ya zama gwarzon dan wasa a wannan gasa. shi kuwa mai tsaron ragar tawagar bafana bafana ta afirka ta kudu roman williams ya zama gwarzon mai tsaron raga a wannan gasa To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni a wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago, Ibrahim Tukur Kefi ya ɗaukan mana shirin, ka misali ke cewa mu huta lafiya.